إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدك الله فلا مضل له ومن يضلل أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبرت منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا شين ne darasi na بتقص a littafin بلوك المرأة muna cikin kitabul hajji kuma za mu karasa bayani akan abin da ya shafi farillar aikin hajji mu kara da babi na biyu a kitabul hajji shine babul mawaqit insha Allah darasin yana karantar da mu abin da ya shafi miƙati game da aikin hajji za mu karanta hadisi na 736 zuwa hadisi na 744 wa anhu kuma an karɓo hadisin nan daga shi abdullahi bin abbas radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ya ce na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana hudu ba ya kulu yana cewa ba ya kulu wannan rajulun jimra'atin kada wani mutum ya keɓanta da wata mace illa wa ma'aha maharar sai fa idan a tare da ita akwai wani wanda an haramta masa aurensa shine zo maharam ma'abocin haramcin aure kada wani namiji ya banta da wata mace sai fa'idan ya zama a tare da ita akwai wani abocin haramcin aure gare ta shine zo maharam wala ta safirun kuma kada mace ta yi tafiya illa ma'afi maharamin sai fa tare da wani ma'abocin haramcin aure gare ta faƙama rajulun sai wani mutum ya miƙe faƙama sai ce ya rasu Allah innan ra'ati kharajat hajjatan mata ta ta fita da nufin za ta fita aikin hajji wani mutum ya miƙe ya ke kawo damuwarsa ga annabi sallallahu alaihi wasallam tunda ga shi ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada mace ta yi tafiya face a tare da ita akwai wanda an haramta masa aurensa shine su mahram shi kuma matarsa dama ta riga ta jita da nufin za ta tafi aikin haji wa in niktu tabtu fi ghazwati kaza wa kaza kuma ni na rubuta sunana a cikin mayaka da za su tafi yakin kaza da kaza na rubuta sunana shine iktu tabtu kamar yadda ya a cikin lisanul arab ya'ani katabtu ismi fi jumlatil guzari na ba da sunana an rubuta a cikin tarin sojoji da za su tafi yaƙi a wuri kaza da wuri kaza na ba da sunana an rubuta ƙada sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in talik maza ka tafi fa hujja ma'a imra'atika ka je ka yi aikin haji tare da matarka da ya ce masa in talik maza ka tafi saboda ya riga ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam inna mar'ati kharajat hajja matarsa ta riga ma ta fita ta tafi aikin hajji shi yasa manzon Allah ya ce masa in talik wato maza ka kama hanya kacin kacin mata da zaman to kun yi aikin haji nan ta tare muttafaqun alayhi hadisin yana sahihul bukhari yana babun fi hajji nisa ya ce wallafu li muslim lafazin da ya zo cikin eh, bulugun maram lafazin al'imam muslim hadisin yana sahih bukhari da kuma sahih muslim yana babun fi safarin mar'ati ma'a mahramin ila hajjin wa gairi ibn hajar ya kawo hadisin nan saboda ya tabbatar da abin da ya auku a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam game da aikin hajjin mace ya tabbatar da cewa da kunnuwansa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana huduba ga abin da ya faɗa kada wani mutum ya keɓanta da wata mace face a tare da ita akwai wanda an haramta mata aurensa shine zu mahram kuma kada mace ta yi wata tafiya face a tare da ita akwai wanda an haramta mata aurensa a wannan lokaci wannan mutumin ya miƙe ya kawo damuwarsa game da aikin hajji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce maza ka je ka cimma matarka ku yi aikin hajjin nan tare kaga wannan hadisi baya ga cewar ya inganta saboda ya kai martaba mafi ɗaukaka na ingancin hadisi hadisi ne wanda ya zo cikin sahih bukhari da muslim baya da haka kuma akwai wasu sahabbai da suka rawaito hadisai da suke kama da haka domin a sahihu muslim hadisan suna da yawa a jere haka nan kuma al-imamu bukhari shi ma ya rawaito sai akwai hadisin abdullahi bin umar wannan hadisin na abdullahi bin abbas ne to akwai kuma abdullahi bin umar sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya rawaito haka an annabi sallallahu alaihi wasallam qala abdullahi bin umar ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya hillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir baya halatta ga mace da take imani da Allah take imani da ranar karshe tusafiru masirata salatu layalin illa wa ma'hadu mahram wannan mata da yi tafiya tafiyar da ta kai dare uku face a tare da ita akwai wanda an haramta masa auren هذا حديث عبد الله بن عمر يازو دساوة وان جرمة بايا حلتا جاء النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر baya halatta ga mace da take imani da Allah da ranar karshe da ya tafiyar da ta kai za a yi dare za a samu dare uku masirata salasi layalin illa wa sahabi na uku shine Abu ya ce kawai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce la ya hillu limar'atin muslimatin tusafiru lailatin eh, tusafiru masirata lailatin illa wa ma'aha rajulun zu shi ma hadisin sa sallallahu alaihi wasallam yace baya halaka ga mace musulma da ya tafiyar da ta kai na dare daya ba dare uku ba kamar yadda ya zo cikin hadisin Abdullah bin Umar hadisin abu huraira ya da lafuzza kashi uku wannan lafazi na farko kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yace baya halatta ga mace musulma ta yi tafiya da ta kai na dare daya ce tare da ita akwai mutum zuhurma ma'abucin haramcin aure a tare da ita sannan lafazi na biyu hadisin abu huraira la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir kamar yadda zo cikin hadisin Abdullah bin Umar baya halatta ga mace mai imani da Allah da ranar karshe tusafiru masirata yawmin limakon lailati ta yi tafiya na yini daya illa ma'aramin face tare da ita akwai wanda an haramta mata auren lafazi na uku na hadisin abu huraira la tusafiru safaran baya halatta ga mace da take imani da Allah da ranar karshe ta yi wata tafiya wata tafiya gaba daya ba amma ayyana ko na dare ko na yini ko kwana kwana kwana uku ba sannan akwai abu sa'id ibn khudri shi ma ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira safaran yakunu salatata ayyamin fasa'ida manzon Allah ya ce baya halatta ga mace da take imani da Allah da ranar karshe ta yi tafiya tafiyar da ta kai za a yi kwanaki uku zuwa sama illa wa ma'aha abuha sai fa idan akwai babanta a tare da ita a wannan tafiyar au ibnuha ko danta au zawjuha ko mijinta au ahuha ko dan uwanta au zu mahramin minha ko wani wanda an haramta masa aurensa wannan lafuzza gaba ɗayan su sun tabbata daga manzon Allah صلى الله عليه وآله وسلم وكلها من رواية الإمام مسلم ينا كتاب الحج باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره الإمام الشوكاني إن كتب نيل الأوبار ينا مدنا أكم مثيم تفير مجي أي كان حج باب محرم يجي إن المحرم في حق المرأة من جملة الاستطاعة على السفر التي atlaqaha alquran samun maharami ga mace yana daga wato sharadi na aikin hajjinta yana daga sharadi na samun damar tafiya aikin hajji shine al-istita'a yana nailul awtar a mujallad al-shati na 344 to asali gaskiya a tarihi an samu sabani game da waɗannan hadisai ga su dai sun inganta daga annabi sallallahu amma shin yana zama sharaɗi ga mace kafin ta tafi aikin hajji dole sai da maharam nan na inda sabani ya zo ga ibnu kudama littafin almuguni da yake yana littafin almuguni dama littafi ne na alfikul mukaran yana gwada tsakanin fahimtar magabata da ce malami kaza ga abin da ya ce malami kaza ga abin da ya ce dama idan kana son ka san sabanin fahimta da aka yi a tarihi yana da kyau ka samu al-mughni ka samu at-tamhid waɗannan suna daga cikin littafai da suke yawaita faɗaɗa bayani akan matsalar da aka samu sabani akan ta tun daga zamanin farko ibnu kudama cikin al-mughni yana mujallal na 98 yace zahiru hada in ka dubi zahirin waɗannan hadisai da muka karanta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba sahabi ɗaya ba ba sahabi biyu ba kuma hadisai ingantattu ne hadisan suke karantar da mu ibn qudama yake zahiri anna al-hajja la yajibu 'ala al-mar'ati allati la mahrama laha zahiri abinda annabi yake karantar da mu aikin haji bai wajaba akan matar da ba ta da maharami ba zahiri hadisan abinda suke karantarwa kenan لأنها لأنه جعلها بالمحرم كالرجل في وجوب الحج فمن لا محرم لها لا تكون كالرجل فلا يجب عليه الحج إذا با محرم تيازون كنا حج بي وجب أكم جبا وانا شيني فإنتر الإمام أحمد بن حنبل الإمام أبو داود ياتي ياتم بي الإمام أحمد بن حنبل يتي مسأل imra'atul musir mace ce mai hali mawadaciya tana da dukiya lam yakul laha mahram tana da halin ta tafi aikin haji amma kuma ba ta da mahram hal yajibu alaiha alhajj shin aikin haji ya wajaba akanta al-imam abu dawud yana tambayan al-imam ahmad bin hanbal قال في الإمام أحمد بن حنبل يجي لا لا يا وجبا الإمام Ahmad bin حنبل ya karanta aya ta 97 ta suratu Ali Imran walillahi 'ala an-nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila ya'ni Allah yana da farilla da ya wajabta wa mutane na tafiya aikin haji walillahi 'ala nasi hajjul baiti lillahi fardun wajibun 'ala nasi Allah yana da farilla wanda ya wajabta wa mutane game da tafiya aikin haji amma sai Allah madaukake ya ce man istafa ilaihi sabila da wanda hanya ta sawwaka gare shi al-imam Muhammad ya ce al-mahramu min as-sabil al-mahram din yana daga cikin as-sabil ga mace idan mace ba ta da mahram kuma hanyar bai ta sawwaka gare ta ba to kuma ba wai al-imam Muhammad ne kadai ke da wannan fahimtar ba tun daga tabi'ai kamar Hassan al-Basri masana da dama al-imam an-Nakhai Ishaq bin Rahawai duk suna da wannan fahimta kaga fahimta guda kenan saboda aiki da waɗannan hadisan musamman la'akari da hadisin da ibnu eh, eh, hajar ya kawo a buzugul mara domin wannan hadisin ya fito da abin karara abu ya auku a gaban manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana hudu ba ya faɗi wannan hadisi wani mutum ya ce ya rasulallah na ba da suna na cikin matafiya yaki mata na kuma ta tafi aikin hajji sai manzo Allah ya ce ka bar tafiya yakin kabita kaga kenan annabi da kansa ya ma fassara hadisi baya bukatar fassaran kowa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka bar tafiya aikin haji ka bi wannan mata ya ce in fa maza ka tafi ka je ka hadu da ita ko aikin haji kai ya soki tafiyar ka aikin haji saboda ita wannan eh, tafiyar matar ta shi don haka yasa ba za ka raba maharam da aikin hajji ba idan ka raba su annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya haɗa tunda abu ne wanda ya auku a gabansa kuma hadisi ingantacce to amma duk da haka saboda fahimta kana da yawa fahimta sai ta zama kashi biyu kashi na biyu daga tabi'ai shine Muhammad bin Sirin wanda ita ce fahimtar al-Imam Malik al-Imam Shafi'i al-Imam Al-Auza'i kaga manyan malamai ne su ma suka ce laisal mahramu sharqan fi haqqi hadi halin ba sharadi bane sai da maharami mace za ta tafi aikin haji ba sharadi bane sun ce ba sharadi bane saboda ka ce kowa ya nuna da akwai bukatar mace in za ta yi tafiya din tunda dai sun yarda da hadisan gaba ɗayan imamu malik imamu shafi'i da sauran malaman da suke ganin ba sharadi bane sai da maharami kafin mace za ta tafi aikin hajji sun yarda waɗannan hadisan sun inganta daga manzon Allah sun yarda amma abin da suke cewa ba sharadi bane ba lalle sai da shi ba saboda haka sai kowa ya yi ƙoƙarin ba da nashi fahimta yadda za a yi aiki da hadisan to ga dai abin da annabi ya ce kada mace ta yi tafiya sai da maharami saboda ka sai al-imam shafi'i yace takhruju ma'a qurratin muslima suka. in dai an samu wata mace musulma amintacciya mai addini matan naka ta hadu da ita su tafi ai mata biyu suna matsayin namiji guda shikenan kaga yayi kokari ya samar da yadda dai za a kubuta daga wancan tsawatarwar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-imam malik yace ma a jama'atin nisa in an samu kungiyar mata matarka sai ta bi su in dai mata za su tafi a cikin kungu to wannan babu laifi saboda suna da fahimtar ai abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi shine tsare hakkin mace don maharami zai kare ita wannan mata ko da wani abu zai auku gare ta to idan mata suna da yawa kaga suna iya wato kare kawunan tunda kungiya ce al-imam al-auza'i yace kafar ma'a qaumin ujuz ko da ba mata bane in an samu jama'a amintattu waɗanda an yarda masu adalci ne babu laifi don mata ka ta su ko da maza ne kamar misali yadda ake tafiya a yanzu kenan tunda ana tafiya ne a kungiya kungiya inda an samu kungiya amintattun maza babu laifi don matar ta tabi saboda amana wato da take kan musulmai shi ne sai ibnu al-munzir yake cewa ka lura da fahimtar kowane malami daga cikin su alimamu malik ga abin da ya faɗa alimamu shafi'i ga abin da ya faɗa alimamu auza'i ga abin da ya faɗa saboda dai su tabbatar sun yi aiki da waɗannan hadisan sai yake tara kun kauda bi zahirin hadis sun bar aiki da zahirin hadisin manzon Allah zahiri hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam abu ya auku a gabansa wani ya yi tambaya manzon Allah ya ce bar tafiya aikin bar tafiya jihadi ka tafi aiki haji tare da matanka babu inda za ka samar da wani tawili ga wannan sun bar aiki da zahirin hadisi saboda haka sai zama kowane malami yana makansa sharadi la hujjata ma'ahu alaihi min alkitabi wa min sunna ba shi da wata hujja din ma ta ayar alqur'ani ko ta hadisin manzon Allah sai suka ce akwai hadisi akwai hadisin adiyu bin hatim al-qawi wanda yake sahih bukhari yana kitabu tauhid yana da tafan hadisi da yawa adiyu bin hatim wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa wasu abubuwa da za su auku nan gaba abubuwa na mu'jiza abubuwan mu'jiza wanda daga cikinsu annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa adiyu bin hatim kaga yadda duniya ta lalace babu tsaro manzon Allah ya ce nan gaba za a samu tsaro idan imani ya rasa zukatan mutane yushiku an takhruja dha'ina nan gaba kaɗan ba da dadewa ba shine ma'anar yushiku an takhruja dha'ina min al-hira ta ummul baita za a samu mace ta hau kan raƙumi tun daga hira ƙasar iraq don a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan nahiyar daula ce ta hira ba a san iraki ba tun daga wannan daula ta iraq wanda tafiya ta kai kilomita 600 mace za ta yi tafiya kan raƙumi ta ummul baita ta doshi ka'aba la jiwara ma'aka annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba ta da wani mai ba ta kariya la ta kafu illa Allah ba ta tsoron kowa sai Allah suka ce kaga ga hadisi hadisi kuma ingantacce shi ma mutafakun alai don haka malaman nan idan sun faɗi wata magana ba su yin ta da gangan face dogaro da wata hujja illa dai tana yi waye zama ta hujja na ba ta da gangan Allah mu dauke ya musu rahama saboda haka sun samu hujja da hadisin Ali bin Hatim sai Ibn Qudama anan yace fa ma zakarhu nabi sallallahu alaihi wa sallam awal bil ishtira walau qaddara ta'aru ko da za a kaddara hadisai biyun nan suna karo da juna shine hadisin Abdullah ibn Abbas wanda yazo cikin bulugul maram a gaban annabi sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya ce ba ta ta tafi aikin haji shi kuma zai tafi yaki mazan Allah ya ce bar tafiya yaki ka bi matanka sannan kuma ga hadisin Abi bin Hatim annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya masa cewa nan gaba duniya za ta samu tsaro yadda har mace za ta fito daga ira ta yi tafiya mai nisa ta doshi ka'aba babu wata kariya tare da ita ba ta jin tsoron kowa sai Allah to idan ma ka kaddara hadisai biyu nan suna karo da juna dole sai ka yace dole eh, fa hadisuna akhasu wannan hadisin da ibn hajar ya kawo cikin bulugul mara ya fi tabbatar da hukunci saboda abu ne wanda manzon Allah ya ayyana shi ba labari ya bayar ba wa aula bi takdir saboda hadisin adu bin hatim ya duba ala wujudi safar yalla dai abinda annabi ke faɗa yana ba shi labarin wata mu'jiza ne abin mamaki na zaman lafiya da za a samu nan gaba la ala wujudi la ala jawazihi ba wai annabi yana nuna halalcin abinda matar za ta yi ba ba wai halalcin abin da matan za ta yi shine annabi yake bayani ba amma hadisin da ya zo a bulugul maram hadisi ne da yake tabbatar da hukunci saboda haka wancan labari ake bayarwa ba hukunci ba wannan kuma hukunci ake bayani a kansa ba labari ba don haka bayan da za a yi wancan hadisin a ce ya goge wannan wannan shi yasa kaga an samu sabani game da aiki da wannan hadisin da ibn hajar ya kawo a cikin bulugul maram shin dole ne mace sai ta samu almahram kafin ta tafi aikin haji ko ba dole bane malamai sun kasu biyu wasu suna la'akari da illar mahram ɗin kanta me yasa aka shar'anta samun mahram kafin mace ta yi tafiya sai zama hadisin yana da bangare biyu in ka karanta hadisin da kyau zaka ga magana biyu annabi ya hada a wuri guda da farko baya halatta ga namiji yake banta da wata mace face akwai mahar sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace bai halatta ga mace ta yi tafiya face akwai mahar ashe illar da ake tsoro wato ita ce fasadi saboda haka sun yi kokari su fahimci me illar da ta sa ake son a samu maharam ga mace shine tsoron fasadi to idan zama duniya ta samu tsaro babu wannan tsoron fasadi dan mace ta yi ba ta bata yi ke wurin Allah ba kuma hakika kowane malami yana da hujja hujjar kuma tana da ƙarfi illa dai zahiri yin kokarin aiki da duka hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam shine mafi dacewa akan daukan guda a jefar da daya idan ko za ka yi aiki da su to mace ta samu mahram kafin ta tafi aikin haji shine mafi dacewa to amma duk malaman sun yadda in ta tafi aikin hajjin babu mahram hajjinta ya inganta abinda ake cewa shine shin ta yi laifi ko ba ta yi ba safaruha bidun maharamin muharramun wa ma'afiyatun rasul idan ta yi tafiya babu maharami kaga ta aikata haramun ta saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wadannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta la ya yahillu yana yana hada maganar ma da tu'minu billahi wal yawmil akhir kaga akwai tsanantawa bayan annabi ya hana kuma ya tsananta to amma idan ta yin ta saba wa manzon Allah sannan bai sha da aikin hajjinta ba wato kamar mutum da ya yi sallah da tufafin sata a cikinsa. yana yana daidai da wannan malamai suna cewa hukuncin tufafin sata yana nan an rubuta sallar kuma idan ya yi ta da kyau hukuncinta yana nan daban an rubuta so ba ba su da alaka da juna shine abinda malamai ke nufi da cewa tafiya babu maharam sabo ne amma ba shi da alaka da ainihi aikin hajji shi kansa saboda ka don babu maharam ba a cewa hajjin ta bai inganta ba amma dai ta saba ma Allah tabaraka wa ta'ala wanda yana cikin fatawar da Ibn ne ya kawo yace kuma shi al-mahram din da ake magana akai tunda ana so ne a samu wanda zai kare mace kaga dole kenan a samu baligi wa sagirul ladhi lam yablugh la yasluhu an yakuna mahraman idan aka samu yaro karami tare da mace wanda bai balaga ba wannan yaron ba maharami bane gare ta saboda shi kansa yaron yana bukatar wilaya yaro karami yana bukatar walittaka shi kansa ba ta bari yaro karami ya tafiya shi kadai dole sai da wani saboda ko wani abu zai faru da shi So wanda ke bukatar saka kariya ba zai iya kare wani ba wa man kana kazalika la yumkin an yakuna nadiran awwaliyan li ghairihi don haka yasa malamai ke sharadi shi maharami dole ne ya zamanto namiji baligi mai hankali namiji saboda abinda annabi ya faɗa ke illa wa ma'aha ah, zu maharamin annabi sallallahu alaihi wasallam yana mana ishara da cewar al-mahram namiji ne sannan ya zama baligi kuma ya zama mai hankali wa idza lam yakun kadhalika fa innahu laysa bi mahramin shine ibn al-usaymi ne ce anan ana samun sakaci da mata kan yi da yawa ga musamman ga tafiye-tafiye na zamanin yanzu yana mana ishara da wannan ta'alili na hazal fi'il yani saboda la'akari da illar da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana tafiyar mace babu maharami saboda garo gare ta ko ko kasa ta samu zaman lafiya mafi dacewa wato shine mutum ya tsare umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ala kulli hali ko da an samu zaman lafiya din tsarewan shine mafi dacewa Allah ka sa mu iya aiki da umarnin annabi sallallahu alaihi hadisi na gaba wa kuma an karbo hadisi daga shi abdullahi bin abbas radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam abdullahi bin abbas ya ce shi annabi sami'a rajulan yaqul ya ji wani mutum yana cewa labbaika an shuburuma na amsa kiranka ya Allah zan yi haji a madadin shuburma shine an shuburma dama ana wannan talbiya ne lokacin ihram an isa miƙaci mutum zai yi harami sai ya faɗa idan ka faɗi wannan ka shiga harami kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani ya faɗi wannan kalma to wannan kalma da annabi ya ji ya faɗa ya nuna cewar mutumin zai yi haji ne ma wani ba ma kansa ba labbaika an shuburma na amsa kiranka ya Allah a madadin shuburma kala sai manzo Allah ya ce man shuburma waye shuburma manzo Allah ya tambaye shi kala sai ce akulli wani dan na ne au karibu ne ko ko yace wani dangi na ne na kusa da ni wani makusanci na ne cewa akulli au karibu ne wanda ya nuna cewa kana iya yi ma dan uwanka aikin haji kana iya ma wani danginka aikin haji ba damuwa ba ne shi ya sa manzo Allah bai magana akan wannan ba misali dayan biyu ne ko dai ya ce dan uwansa ko kuma wani makusancinsa kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa tambaya hajjata an nafsika shin ka taba yi ma kanka aikin haji kala la yace ban taba yi ma kaina aikin haji ba kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace hujja an nafsika kayi ma kanka aikin haji tukuna thumma hujja an shubruma sannan kayi aikin haji a madadin shubruma wanda bai sauke nauyin da ke kanka ba yaushe za ka ɗauki nauyin wani ka fara sauke naka nauyin na aikin haji sannan ka taimaka ka sauke ba wani abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa kenan rawahu abu dawud hadisin al-imam abu dawud ya rawaito sunan abi dawud kitabul manasik babu rajuli yahujju an ghairihi wa ibnu majah haka nan ibnu majah ya rawaito hadisin yana kitabul manasik babul hajji an al-mayyit a riwayar al'imam ibn maja annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mutumin faji alhazihi an nafsika wannan hajjin da za ka yi na bana ka sanya hajjin ya zama kana makanka ne sun mahjuju an shuburma sannan bayan bana idan ka samu dama baɗi sai ka yi hajji ga shugurma hadisin yana sunan dara kutuni kitabul hajji babul mawaƙi a riwayar al-imam zara kutuni nan sallallahu alaihi wasallam yace hazihi anka wa hujja an ba wato bambancin su shine ko da kayaniya za ka yi mashuburma aikin haji a yanzu in dai baka taba yi ba automatically hajji ya dawo naka shuburma ba shi da rabo saboda haka malamai suke cewa wanda bai taba aikin haji ba idan ya tafi zai yi ma wani bai yi ma wancan ba yana gamawa hajjin zai dawo kanka ne saboda kai Allah ya farlanta hajjin akan ka kamar yadda ya farlanta mu wancan baka sauke naka ba ya za a yi hajji ya tafi ga wani in ka sauke naka in ka goyo wani hajji sai ya tafi ga wani amma in baka sauke naka ba in ka goyo hajjin sai ya zauna a kanka saboda dama kai ma hajjin yana neman mahalli a kanka shine abin da manzo yake cewa hazihi anka wannan hajjin da kake nufin zaka yi naka ne ko da ka yi niyyar shuburma ba niyyar ka ba ta inganta wa hujja an shuburma daga baya sai ka yi haji a madadin shuburma ibn hajar ya ce wa ku ibn hibban al ibn hibban ya inganta hadisin wato yana sahihu ibn hibban hadisin 962 uh, sai ibn hajar ya ce wa rajihu inda ahmad waqafuhu hujja mafi rinjaye game da wannan hadisi a wajen al'imamu ahmad bin hanbal al'imamu ahmad yana cewa hadisin nan na abdullahi bin abbas bai isa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba al'imamu ahmad ya ce hadisin ya tsaya ga shi abdullahi bin abbas wato abin ya auku ne a zamanin abdullahi bin abbas shi abdullahi bin abbas ne ya hukunta wannan amma ba wai abin ya auku ne zamanin manzon allah ba shine yake nufi da cewa hadisin ya tsaya ga abdullahi bin abbas abinda al'imamu ahmad ya ce rafuhu khata'un daga hadisin nan a jingina shi ga manzon Allah kuskure ne ibn al-munzir yana cewa la yathbutu rafuhu daga shi a jingina shi ga manzon Allah bai tabbata ba wato hadisin ya samu sabani saboda an samu riwayoyi kashi biyu riwayoyin hadisin nan wasu riwayoyin sun taho suna isar da hadisin ga annabi sallallahu alaihi wasallam wasu riwayoyin sun takaita hadisin ga abdullahi bin abbas masana hadisi sun yi ta kokarin wato da suka tattaro riwayoyin hadisin kashi biyu kamar al-imam al-baihaqi yana a sunan kubra hadisi al-imam al-baihaqi yayi kokari ya kawo hadisan yace isnaduhu sahih laysa fi hadha al-badi asahhu minhu hadisin nan yadda abdullahi bin abbas ya jingina shi ga manzon Allah ya inganta babu ma wani hadisi da zaka samu wanda yake magana akan yin haji a madadin wani yin haji a madadin wani wanda fi inganci wato akan hadisin Abdullah bin Abbas din an ruwaito shi mawqufan kuma an ruwaito shi marfu'an warrafu ziyadatun yata'ayyan qabulaha idza idza ja'at min tariqin thiqa yana cewa ya hadisin ya taho wato da lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam shine abin ya auku gabanta sannan kuma hadisin ya zo da lafazin cewa abin ya auku ne ga abdullahi bin abbas to amma duka riwayoyin sun inganta saboda haka ba za a ki daukan wancan riwayar da take nuna cewa abin ya auku ne a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam masana hadisi da yawa masana hadisi da yawa suna jingina wannan abin ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan hadisin ma in ka lura da shi yana nuna adalcin ibnu hajjar ibn hajjar ibn hajjar yana da adalci wajen hukunta hadisi kaga ibn hajjar ya kawo riwayar da ta jingi da abdullahi bin abbas ya jingina ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam da shi masanin hadisi inda a ce ibn hajjar ya fahimci hadisin bai isa ga manzon Allah ba zai kawo wannan ba sai ya kawo hadisin abdullahi bin abbas wanda ya jingina abin ga annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya gama sai ya ce to ibn hibban ya inganta hadisin saboda adalci sai ya ce amma fa daga cikin masana hadisi na zamanin farko al-imam ahmad ya ce hadisin bai isa ga manzon Allah ba ko da dai shi ya zaba hadisin ya auku a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zabi haka shi yasa ya kawo lafazin hadisin marfu tunda yana cewa inna nabiyya sami'a rajulan kaga ya ya tabbata abin ya auku kenan a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam amma saboda adalci saboda girmama malaman farko sai ya kawo fahimtar alimam muhammad da cewa ya taba cewa hadisin bai isa ga manzon Allah ba amma masana hadisi da yawa sun tabbatar hakan ya auku kamar al-imam an-Nawawi yana littafin sa al-Majmu' mujallal na bakwai shafi na 103 kamar al-imam Shawkani yana Nail al-Awdar mujallal na shafi na 347 haka in ka duba bayanin muhammad nasiruddin al-albani cikin irwa'ul galil mujallad na shafin gari 71 sahih sunan abi dawud hadisi na 1811 masana hadisi da yawa sun tabbatar wannan abin ya auku a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa al-imam shaukani yayi ma taliki akai yana cewa zahirul hadith annahu la yajuzu liman lam yahujja an nafsihi an yahujja an ghairihi zahirin wannan hadisi yana tabbatar mana cewa idan baka taba zuwa aikin haji ba to ba daidai bane ka yi ma wani aikin haji sawa'un kana mustati'an aw ghayra mustati'in shin mutumin zai iya aikin haji ko ba zai iya ba ba daidai bane ka yi ma kowa aikin haji matuƙar kai baka taba yi ba saboda haka mutum zai fara yi ma kansa aikin haji kafin kowa to a nan sai ka gangaro ka dubi yadda mutanen mu suke yi za ka gama mutum idan ya samu kudin zuwa aikin haji sai ya fara biya ma iyayensa wannan ba bace ba ba abinda Allah subhanahu ta'ala ya shar'anta kake yi ba kamar ma kana cin gyaran Allah ne wato shi Allah abinda ya aikata na rashin ba iyayenka kudin da za su je aikin haji bai kyauta ba kai yanzu da ya baka shi shine kace bari ka biya su je kamar kana wa Allah matashiya ne wanda kuskure yana kama da layya yana kama da layya wanda mutane sun bai da shi al'ada iyayenka ba su da kudin rago kai sai Allah ya baka kudin rago sai ka sai rago ka ba mu babanka ya layya wanda dukkan ku layyan wajiba ce a kanku me kake nunawa Allah ne ya baka kuɗi ka yi layya Allah ya ki ba babanka kuɗi ya layya kai ne layyar ta waje ba a kanka ba mahaifinka ba saboda ka sai ka ɗauki layyar sai ka ba mahaifinka ba ƙaramin laifi ba ne gaskiya saboda yana daga cikin abin da ibn qayyim jawziya yake cewa dabaran canza dokar Allah yana daga cikin dabarar da shedan yake sa mana mu canza hukuncin Allah Allah subhanahu wataala ya baka damar zaka je aikin hajji ya baka kuɗi iyayenka Allah ya san da su bai taba ba su halin su je aikin Hajji ba kai yanzu ya baka hali saboda haka waye Hajji ya waje ba a kansa kai ne sai ka dauki wannan sai ka bawa mahaifinka akwai laifi da kai ma Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya samu gaji wanda in ka duba fatawar lajina yana mujallar na goma sha biyu shafi na saba'in da ɗaya shi yasa annabi sallallahu alaihi wa wasallam yake cewa hujja an nafsika thumma hujja al shubrun saboda manzon Allah yana ajiye komai a mahallinsa ya ji mutum yana labbai ka an shugurma manzon Allah ya ce waye shugurma ya ce wani dan uwana ne ce ka taba haji ban taba yi ba to ka je ka yi haji ma kanka tukuna ma sannan ka yi ma shugurma sai ka fara saboda farilla ce a kanka baka sauke ba kana kokarin sauke ma wani kuma a kiyama wani bai daukar laifin wani kuma Allah zai tambaye ka na baka kudin haji ka je ai na ba baba na to ji na ba na da wannan na dai baka ko ban baka ba kaga Allah zai tambaye ka na baka kudin hajji ko ban baka ba zaka ce an baka magana ta gari idan ka ce ka ba ka sai Allah ya ce to ka fi ni sanin babanka Allah ka sare hadisi na gaba wa an kuma an karbo hadisi daga Abdullah bin Abbas رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله يا من خطبا فقال تيجي إن الله كتب عليكم الحج للي الله يا وجب تامك أيكن هجي فقام الأقرأ بن حادث sai al'akara bin hadisin wani sahabi Allah ya kara masa yarda shi ma ya mutuwa shahada a yaki fakala sai ya ce a fi kulli amin ya rasulallah shin a kowace shekara ne hajjin nan ya waje ba a kanmu ya rasulallah kala sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce laukun kuntuha da na fada na wajabat da ta waje din wato da na ce na'am da hajjin ya waje ba a kowace shekara sannan sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce alhajju marrata aikin haji sau ɗaya ne Ba ma zada fa huwa tatawwu'un abinda ya dara kan haka to sa kai ne ta tsawon sa kai ka sa to na wato Rawa rawahu hamsa a sabu sunan da al ahmad suka ruwaito gairar tirmidhi in ban da alimamu tirmidhi hadisin yana sunan abidawar dawud manasik babu fadl hajji. sunanun nasa'i kitab manasikil hajji babu wujubil hajji sunan ibn majah kitabul manasik babu fardil hajji sannan al-musnadul imam ahmad hadisi na 2304 hadisin nan ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 1721 sahihu sunan ibn majah hadisi na 2886 hadisin ya taho da lafuzza da yawa kamar misali lafazin da ya zo cikin sunan ibn maja abdullah ibn abbas ya ce inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qama fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙe yace inna allaha ta'ala kataba alaikum alhajj lalle allah ya wajabta muku aikin haji fa qama al-aqra bi habith at-tamimi sai al-aqra bin hajj ya miƙe yace kullu amin ya rasulullah kowace shekara ne fasakata sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiru bai bashi amsa ba fa qala can sai manzon Allah ya ce law qultu na'am da na ce eh la wajaba da aikin haji ya wajaba a duk shekara akan kowane musulmi summa idan la tasma'un wala tuti'un sannan ba ku ji ba ku iya jin wato abin nan sannan ba ku iya jurewa walakin na ku hajjatun wahida aikin hajji dai guda ɗaya ne ya zama to ba ku sauraron magana ta ba ku yin biyayya gare ni wato shi nabi sallallahu alaihi wasallam idan yayi magana sahabbai ba su tuma shi kuma wallahi wannan shine rahamar da ta zamanto gare mu domin da sahabbai sun zama mai masu tambaya masu yawan tambaya da addinin nan yanzu ba za mu iya yin sa ba abinda annabi ya faɗa sam'an wa ta'a shi kenan abinda manzon Allah bai faɗa ba sahabbai ba su tambaya saboda me amma kana rabbuka nasiya Allah ga mai mantuwa bane saboda haka ba sai kai tambaya a tuna ma Allah ya shar'anta wani abu Allah ya san abin da ya ga dama ya shar'anta idan Allah ya ga dama zai ce ku yi idan bai ce ku yi ba bai ga dama bane baka tuna mar saboda haka sahabbai ba su tambaya idan an ce ayi kaza sai su kama yi ba ka tambayar ya za a yi saboda Allah ya fi ka sanin ya za a yi tun da shi ya a yi zai karanta da koyon da za ku yi wannan dalilin ya sa sahabai ba su yin tambaya kuma sai addini ya zo daidai yadda za mu iya ɗauka amma da a ce suna yawan tambaya ga manzon Allah wallahi da addini yanzu yana da wahala kan saboda duk abin da suka faɗa to kuma shi Allah zai ce ya shar'anta ai idan dan adam yace gwaninta yake sai Allah ya hore shi da wannan gwaninta wannan tsarin Allah ne idan za ka yi wa Allah gwaninta to ka tsaya bin umarninsa in kai karambani sai shar'anta ma abin da ka nemo din idan ya shar'anta maka kun ba za ka iya dauka ba shine abin da ya faru da nasara su yi ta kirkiro abubuwa wanda Allah bai shar'anta ba idan sun kirkiro kuma daga baya ba su iyawa saboda Allah ya fi musanin halittar da ya yi mana wannan dalilin ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya hana sahabbai su rika tambaya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da annabi ya ce Allah ya wajabta haji a kanku ku yi shiru mana idan hajjin sau ɗaya ne sau biyu ne ai annabi zai faɗa sai wanda ya nike sau ɗin a kowace shekara ya rasu lalla sai maza Allah ya shiru da annabi ya ce eh to an gama a wajen Allah zai ce hajji ya zama dole kowace shekara akan kowane musulmi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bal marratun wahida hajji sau ɗaya ne a wata riwayar ya ce walakin na hajjatun wahida faman zada fa huwa tatawwu wanda ya kara akan sau ɗaya din nan to duka abin da ya kara dai na jira ya riga ya kauce wancan kwarin وأصله في مسلم الإمام ابن حجر يتي أصل حديث أن ينا صحيح مسلم وتوينا كتاب الحج باب فضل الحج مرة في العمر حديث ندبو دا دليو دا ثلاثين دهدو يتي من حديث أبي هريرة يابو كرواية أبو هريرة وكان حديث باب شكا يأتي إنجلش حديث أبو هريرة أبو هريرة يتي فقبض رسول الله وترانا من الله يامن غدبا faƙada yana cewa ayyuhan nasu ya ku mutane kad faraba alaikum alhajja Allah ya farallanta muku aikin haji kad faraba Allahu alaikum alhajja fa ujju Allah ya farallanta muku aikin haji saboda ka ku tafi aikin haji fa qama rajulu sai wani mutum ya miki a kullu amil ya rasulullah ko wace shekara fa sakata annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ruha ta qala salata sai da mutumin yayi tambayar sau uku faƙalar rasulullahi sai manzon Allah ya ce laukuntu na'am la wajaba da na ce eh to da hajji ya wajaba a kowace shekara wala mastata'atun kuma da ba za ku iya ba ba shakka ba za mu iya ba yanzu ma da aka bari sau ɗaya mutum nawa yake yana da kuɗin yana da kuɗin da zai tafi amma buri ya yi yawa saboda haka ba kamata tafiya bare a ce hajji ya zama dole akan mu shekara kowane musulmi sai ya tafi aikin hajji manzo Allah ya ce da ba za ku iya ba akwai hadisin Anas bin Malik shi ma da ya rawaito yana sunan Ibn Majah kitabul manasik babu fardil hajji lafazin Anas bin Malik annabi sallallahu alaihi wasallam yace kutiba 'Alaikum hajj an wajabta muku aikin haji faqila sai wani yayi tambaya ya rasulullah alhajj fi kulli amin aikin haji a kowace shekara faqala sai manzo Allah yace law qultu na'am la wajabat da na ce kwarai to da haji ya wajaba a kowace shekara walau wajabat lam taqumu biha inda kuma haji ya wajaba a kowace shekara ba za ku iya tsayuwa da ita ba ba za ku iya in ji annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ya san walau lam taqumu biha uzibtum kuma in bu ku tsaye da hajjin a kowace shekaran ba Allah zai muku azaba saboda ka karan ba ni ba shi da kyau in kun ji nayi magana kun shiru idan akwai bukatar bayani zan yi wannan dalilin yasa malamai ke cewa wannan hadisin na anas dalilin ala anna tarkal wajib yujibul azab idan mutum ya bar wajibi to yana wajabta ma kansa azabar Allah subhanahu wataala hadisin anas bin malik shi ma malamai da yawa sun inganta kamar al-imam al-hakim cikin al-mustadrak kamar ibn hajar ya kawo hadisin anas a cikin at-tafsir al-habir yana cikin nabi shafin 241 haka nan albani ya kawo shi a irwawul galil yana mujallar na shafin dari da hamsin da ɗaya malaman suna sun yi ittifaki a kai in ka lura da waɗannan hadisai da muka karanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar haji dai sau da yin alhajju marrata saboda haka aka samu ijima'i, babu wani sabani a tsakanin malaman suna a kai. kamar yadda ibn al-munzir ya faɗa yana kitabul ijma' shafi na 61 ajma'u ala anna alal mar'i fi umrihi mar'an hajjatun wahida haji guda ɗaya ne aka farlanta maka a tsawon rayuwarka tsawon rayuwarka aikin haji guda ne shine hajjatul islam sai dafa idan mutum yayi makansa alwashi yayi alkawari Allah in ka biya min wata bukata zan tafi aikin haji to wannan kai ka wajabta mu kanka aikin haji amma haji na na, musulunci sau ɗaya ne Allah ya farlanta shi akan musulmi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله zamu shiga babi na biyu cikin kitabun hajji insha Allah shine babul mawaqit babi akan miqati na aikin hajji misali a littafin lisanul arab mujalla na bakwai shafi ɗari da bakwai abinda ake kira al-miqat al-waqtul mabrubu lil fi'li wal mawdi'i idan aka ajiye lokaci na za a aikata wani abu da kuma wurin da za a aikata abin shi ake kira al-miqat sanya lokaci da kuma ayyana guri shine al-miqat ibn hajar cikin fathul bayani. yana mujalla na uku shafin ɗari uku da tamanin da biyar ya ce asulu tauƙiti an ya ji'ada da shai'i waktan ya tasu bihi asali da larabci da aka ce a tauƙi shi ne ayyana lokaci na aikata wani abu wa huwa eh, bayanu miqdaril mudda wato asalin kalmar ta almiqat shine wa'adi yi alkawari na sanya lokaci shi ne almiqat ba amma daga baya sun matusiya fihi sai ya zama to mu'amala da kalman ta faɗaɗa fa'utulika alal makani aiban sai ya zama wurin da aka yi alkawarin haɗuwa ɗin shi ma sai ana kiransa almikar amma dai almika asalinsa sanya lokaci ne ba wuri ba amma yau da gobe saboda mu'amala da kalman sai ya zama to wurin da aka yi alkawari shi ma ana kiransa almika al-imam mansur bin yunus al-buhuti a littafin kashafin qina da mujallar nabi shafi na 399 yace idan aka ce al-mika al-mawaqi jam'u miqati jam'i na kalmar al-miqati shine al-mawaqi wuraren miqati wa huwa lugatul asali da larabci al-miqati iyaka wuri da aka ayyana shine al da larabci wato kamar an yi alkawari za a haɗu wani guri wannan guri shi ake kira almika wa shar'an amma ta sashin shari'a mawazi'un wa azmina muayyana li ibadatin makhsusa wurare ne da shari'a ta ayyana saboda wata ibada ke babbiya ita ce ibadar aikin haji wato aikin haji kamar yadda ka san sallah ne sallah ba ka yin ta a fi jam'i sai a masallaci wurin yin sallah masallaci aikin haji wurin yinsa makka to ina ake fara aikin haji akwai farkonsa akwai sa, farkon fara aikin haji shine miƙa wato wurin da aka ayyana na fara ibadar aikin haji to sai zama miƙaci guda biyu ne miƙaci guda biyu ne saboda wannan fassarar da malamai suka yi wanda ibn hajar yana cewa asali sanya lokaci shine miƙaci wanda ya samu ayar alkur'ani alhajju ashhurun ma'lumat Allah tabaaraka wa ta'ala ya faɗa suratul baqara aya ta aikin haji watanni ne sanannu wanda an riga an san su domin tun a zamanin jahiliya larabawa suna aikin haji saboda haka sun riga sun san watannin da suke aikin haji ashhurun ma'lumat sune watannin shawwal zulqa'da da zulhijja shawwal shine watan karamar sallah da watan zulqa'da sannan watan zulhijja shine ainihin watan aikin haji to anan kaga an samu lokaci na ibadar aikin haji wanda Allah wa ta'ala da kansa ya faɗa miqati wannan shi ake cewa miqati na lokaci zamaniya domin Allah wa ta'ala ya ayyana ga lokacin da ake aikin haji yana aikin haji ne a waɗannan watanni guda uku illa dai abinda malamai suka samu sabanin fahimta a akai shine kamar yadda an tabbatar watan Shawwa, watan zulqa'da watan zulhijja su ne ake aikin haji to shin watan zulhijja din nan gaba ɗayan sa ake nufi ko ko wasu ƴan kwanaki mafi inganci shine daukan watannin nan guda uku shine aqallul jam'i da larabci shine aqallu tabi kama أن هناك أعمال يفعلها الحاج يوم الحادي Ashar, والثاني Ashar, والثالث Ashar. domin idan ka ɗauka watanni uku kar ka ɗauka wata biyu da kuɗin kwanaki ka ɗauka watanni uku kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa domin ba wai ibadar ana gama ta ne ranar goma ga watan zulhijja ba akwai ibadar da za a yi ranar sha ɗaya ranar sha biyu ranar sha uku wanda shi ne abinda ibn al-usaymin ya rijayar na sabani da aka samu kuma ita ce fahimtar al-imamu malik in ka duba sharhul mumti na ibn al-usaymin yana juz'i na shafi na 154 al-imamu malik yace kamar yadda Allah subhanahu wataala yace al-hajj ashhurun ma'lumat aikin haji watanni ne sanannu to karka dauka wata biyu da yan kwanaki la watanni kamar yadda Allah ya faɗa waɗannan watanni an samu shawwal an samu zulqa'da an samu zulhijja zulhijja din nan ba kwanaki 10 kawai ba ka kaddara hatta ranar 11 ranar 12 ranar 13 to amma ga wata mazhabar kamar misali mazhaba ta al-Imam Shafi'i suna cewa daga shawwal zuwa zulhijja ranar 10 iyaka su ne abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi da ashkurun ma'lumat wanda yana sharhu sahihi muslim bayanin al-imam an-nawawi tun da shi ma yana cikin malamai sanannu wato a masabar al shafi yana juz'i na takwas shafi na 86 yace wa'lam al-imam an-nawawi yace ka sani kai musulmi anna lil hajji miqata makanin aikin hajji yana da miƙati na guri wurin da ake farawa akwai wuri da aka iyakance nan ake fara aikin hajji shi sa ake kiransa miƙa wurin da aka iyakance fara aikin aikin hajji wuhu ma sabaka fi hadhihi al-ahadi wa miqata zamanin sannan kuma yana da miƙaci na lokaci kaga akwai miƙaci na wuri akwai kuma miƙaci na lokaci miƙaci na lokaci shine wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana al-hajju ashhurun ma'lumat tunda Allah ya ce ashhurun ma'lumat me yake nufi idan kai niyyar aikin haji a wasu watanni sabanin waɗannan niyyar ka bata inganta ba amma idan kai niyyar aikin haji a cikin waɗannan watanni misali watan shawwal ya tsaya idan watan shawwal ya tsaya sai ka tafi ka sai ka ɗauki niyyar ka tafi aikin haji saboda ka zo makka ka zauna kana nan akan wannan niyyar ka na aikin hajji ya inganta walau ahrama bil hajji fi ghairi hadha zama lam yanqid hajjan amma misali in tun watan ramadan ga waɗanda suke tafiya umra cikin ramadan da ya tafi umra saboda haka lokacin da ya tashi niyya sai ce na shigo maka ne da niyyar hajjin bana a ina bai yi ba saboda ramadan baya cikin watannin da Allah ya faɗa alhajju ashhurun ma'lumat daga watan shawwal ne saboda haka idan ma ka shiga makka da niyyar ka shiga za ka zauna aikin haji har zuwa lokacin tafiya aikin haji din misali wanda niyyar ta ka bata inganta ba dole ne sai ka sake wata niyya wanda wannan babu ko sabani a kai saboda haka a nan abu na farko da ya kamata dama mutum ya sani game da aikin haji shine lokacin aikin haji da kuma wurin da ake fara aikin haji abubuwa guda biyu din da su ake kira almiqat don haka yasa ya kawo ya fara kawo shi a bayanin sa game da aikin haji bayan ya gabatar da bayanin da ya shafi falala da hukunci na aikin haji an ibn abbas an karbo hadisi daga abdullah bin abbas radiyallahu Allah ya kara masa yarda annan nabi sallallahu alaihi wasallam abdullah bin abbas yace annabi sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli al-madina kaga idan aka ce waqata kalma na at-tawqit ma'ananta at-tahdid manzon Allah ya iyakance wa mutanen Madina shine waqata yayi iyaka wa mutanen Madina iyaka inda za su fara aikin haji shine miqatus zalhulaifa zulhulaifa nan ne miqatin mutanen Madina annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yayi musu wannan iyaka din in ka duba shafin wannan hadisi da cikin fathul bari mujallar na uku shafin 385 ibn hajar yace zulhulaifa makanun ma'ruf wuri ne sananne baina huwa baina makka mi ata milin gair milai tsakanin zulhulaifa da makka tafiyar mil 180 ne mil 180 wanda ibn hazmi yana cikin wannan suka tabbatar da wannan alimamin imam nawawi yana cewa baina hawa baina al-madina sitatu amyal amma tsakanin zulhulaifa da cikin madina mil shida ne wannan zamanin da nan yanzu a hada suke wato in ka koma ga lissafin kilomita daga miƙacin madina zuwa makka kilomita 450 ne ta arewacin makka tun da arewa ne domin in ka bar madina za ka tafi makka ka doshi kudu ne mutumin makka in zai tafi madina ya doshi arewa saboda ka daga madina in za ka tafi makka ka doshi kudu za ka yi tafiyar kilomita 450 tun daga miƙaci kafin ka isa makka annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya iyakanta wa mutanen madina kaga ya nuna cewa aikin haji akwai inda ake farawa bayan an bayyana cewa akwai lokacin da ake niyyar haji su ne waɗannan watanni guda uku to sannan kuma akwai gurin da aka iyakance annabi da kansa ya iyakanta waɗannan gurare saboda yana daga cikin isar da sakon Allah tabaraka wata'ala da tunda aikin haji rukuni ne na musulunci Allah tabaraka wata'ala ya turo shi karantar da mu yadda za mu yi aikin haji ga inda za mu fara ga inda za a kare ga watannin da za a yi duk manzon Allah ya isar sallallahu alaihi wasallam mu ci gaba yace wa li ahli sham mutanen Syria sham su kuma fa annabi sallallahu alaihi wasallam ya iyakance musu aljuhfata wato kalmar waqatan nan da yake adafi a kanta waqata li ahli almadinati zalhulayfa wa waqata li ahli shami aljuhfata wato annabi ya iyakanta ya iyakanta wurin shiga harami ga mutanen sham shine aljihufata ba mutanen sham kadai ba mutanen Siriya, mutanen yammacin duniya nan al-maghrib mu ne muke yamma da misra duka mikatin muke nan al-juhfa amma al-juhfa din nan yanzu ba su ita ruwa ya mamaye saboda haka sai zama ana ana harami daga rad wato rabit wanda rabit din nan tsakaninsa da makka kilomita 200 shi kuma yana arewa maso yamma da makka arewa maso yamma da makka saura kai sa ya zama mikatin mutanen arewa da mutanen yamma ya zama mutanen afirka mikatin suke ne jufa wanda ruwa ya bi kansa ana yi daga rabik wanda rabik din kilomita 200 ne tsakaninsa da makka wali ahli najdin mutanen najd karnal manazil annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu iyaka miƙatin su shine karnul manazil ibn hajar eh, fathul bari yace huwa ismul makan yanda kaje sunan sunan guri ne karnul manazil wa yuqalu lahu sannan ana kiransa ma karnun bila idafa akan kira shi karnun kawai kuma akan kira shi karnul manazil suna ne na wuri amma ba a yau ba a kiransa da wannan a yanzu ana kiran wannan miƙati da cewa asaidul kabir asaidul kabir tsakaninsa da makka shi kuma yana gabas da makka ne kaga kenan mutanen gabas sun sun doso makka za su zo aikin hajji miƙatinsu shine asaidul kabir a yau amma asalin sunan gurin ada shine karnul manazil ta gabas da makka tsakanin gurin da makka kilomita 94 ne kilomita 94 abdullahi bin abbas ya ce wani li ahlil yaman su kuma mutanen yaman fa annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu iyakar miƙatun su shine ya lamlam ya lamlam wanda ibn hajar ya ce ana kiransa ma a lamlam maimakon ya lamlam ana kiransa a lamlam bil hamza wa huwa al-hafs wanda shine ma asalin sunan wurin a lamlam ya koma ya zama ya lamlam amma a yanzu ba a kiransa da wannan sunansa as-sa'diyya yana kusa da makka yana kudu da makka wannan shine mikatin mutanen gabacin duniya gabas maso kudu na duniya wato kamar misali tun daga philippines indonesia malaysia india china zuwa su australia suna aiki ne da mikatin mutane yaman a yau ana kiransa a fa'adiyya tsakaninsa da makka ta kudancin makka kilomita 54 ne to sai ibn hajar nan bayan abdullahi bin abbas ya kirga masa waɗannan miƙatoci ga miƙatin mutanen madina zulhulaifa miƙatin mutanen sham da yamma aljuffa miƙatin mutanen najar shine karnun manazil ah, wanda shine ake kiransa a yanzu asailul kabir sannan mutanen yaman kudancin makka kenan miƙatun shine ya lamlam wanda a yau ake kiransa a sa'adiyya idan ka ɗauki waɗannan mikatoci da muka yi magana za ka ga kamar misali na miƙatin mutanen yamma kamar muke na mutanen afirka da mutanen syria tsakaninsa da makka kilomita 200 idan ka dawo karnin manazil wanda ake kiransa a sayil a yanzu tsakaninsa da makka kilomita 64 mutanen yaman miƙasun shi ne a sa'adiyya shi ne ya lamlam a da tsakaninsa da maka kilomita 54 amma in ka dawo ga mutanen madina miƙasun su zulhulai ba tsakaninsa da maka kilomita 450 don allah ka yi tunani a kai me yasa haka wannan yana daga hikimar allah ta baraka wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam a ina yake zama a madina manzon Allah yana zama a garin Madina saboda haka sai ya zama miƙatin Madina ya fi kowane miƙaci nita idan ka shiga harami daga Madina in ba yanzu ma kenan da yake akwai motoci sai ka gaji da talbiya kafin a je Makka sai kai bacci ka farka tafiya ake kilomita 450 tsakanin madina da maka amma in ka lura kamar misali a fadiya shine ya lamlam kilomita hamsin hudu ne tsakaninsa da makka wanda bai fi daga gwagwala da zuwa cikin garin abuja ba kaga da ka shiga har zuwa ma makka har ka soke umra ba ka gajiya da talbiya ba ka kogen gadi amma wanda ya taso daga madina sai ya yi kwanaki da iso makka ba a zamanin da me yasa aka samu wani miƙatin ya fi nisa akan wani miƙati shi da ibn hajar cikin fatul bari ya ce alhikima fi zalika an ta'azzuma ujuru ahlil madina saboda Allah yana so ladan mutanen madina game da aikin hajji ya tsara ladan ko ina a duniya saboda manzon Allah yana gare mutanen madina ladan su ya tsara na kowa saboda haka sai manzon Allah ya zama garin da yake zaune miƙasin sa ya ko ina ne kuma yana nuna maka cewa ibada ce tunda ibada ce ai manzon Allah ya kamata ya nuna mana wato ya fi jin dadinta maimakon a kawo sauki gare shi saboda haka sai zama inda annabi ke zaune sai Allah ya sami kafin ya fi tsawo don kar mu dauka ai aikin haji ya aka sa madina ya dauki kusa mu kuma nan aka samu muka yi nisa akwai son kai sai Allah ya sa na manzon ya fi nisa na manzon Allah ya fi nisa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da zai tafi aikin hajin bai kyale matarsa guda ba gaba ɗaya matansa ya tafi da su ya daidu matansa gaba ɗayansu ya tafi da su aikin hajji wanda ya nuna maka cewar babu son kai a addinin Allah tabaraka wa ta'ala kuma kamar yadda manzon Allah ke gaya ma Aisha ne ce mata ladanki in dai game da haji ne gwargwadon wahalarki ne saboda haka shi aikin haji gwargwadon ladanka gwargwadon wahalarka shi yasa ladan mutanen madina ya tsara ladan duk wani mutumin da ya tafi aikin haji inda ta ne kaci zai musamman dai a zamanin da kenan ba kamar yanzu ba tunda yanzu ma akwai jirage eh, akwai jirage akwai motoci to sai abdullahi bin abbas ya ce kunna la hunna waɗannan miƙatin na mazaunan su ne idan aka ce hunna ana nufin miƙatocin nan la lahunna na mazaunan garuruwan nan ne idan aka ce zulhulaifa na mazaunan ina madina aljuffa na mazaunan sham da maghrib da misr idan aka ce karnul manazis na mazaunan najd idan aka ce yalamlam na mazaunan al-yaman sai ya ce wali man ata alaihinna da kuma wanda ya biyo ta kansu wanda ya biyo ta kansu kaga in kana zaune a madina to shi ne zulhulaifa wanda ya biyo ta madina katinsa ya zama mai zulhulaifa saboda haka wanda ya biyo ta kan wannan gari shi ma ya zama katinsa, min gairi hinna wato daga cikin waɗanda ba su zama a cikin mazaunan gari min man ara da wal umra daga waɗanda suka taho da nufin aikin hajji da kuma umra wanda ya taho da nufin aikin haji da umra to miƙatin sa shine mikatin inda ya biyo wa man kana dun zalika wanda kuma ya gaza haka fa tunda an riga an sanya da'ira an yi mafin iyaka idan ka baro zulhulaifa ka shigo idan ka baro juffa ka shigo idan ka baro ya lamlam ka shigo haka karnun manazil to waɗanda suke cikin nan kuma fa kamar misali wanda garinsa yana tsakanin zulhulaifa tsakanin zulhulaifa da makka yaya shi kuma ina ne miƙatinsa saboda yana tsakiyar da'irar kenan wanda yake tsakiyar da'ira shi kuma ina ne miƙatinsa sai mazo sai abdullahi bin abbas ya ce famin min an sha'a daga inda ya da niyyar zai tafi aikin haji saboda ka in kana zama a cikin harami to ba sai ka tafi wani miƙaci ba daga gidanka ma kawai kana wanka ya ka ce labbaika umratan sai ka kama tafiya saboda dama kana da'iran harami ba sai ka tafi wani miƙaci ba wanda yake waje da wannan da'ira shine sai ya taho daidai iyakar da manzon Allah ya kafin zai dauki niyya na aikin haji ko umra sai yace ce hatta ahlu makkata min makka har dai mutanen makka su daga ina suke yin niyya a cikin garin makka wannan dalilin ya sa kaga in ka tafi aikin haji da zarar za a shiga za a tafi mina za ka yi wanka ne daga masaukinka kawai za ka kulla niyya saboda kai ma ka zama mutumin maka za ka yi niyya ne irin na mutanen maka wanda ke cikin garin maka bai tafiya wata miƙaci bai tafiya wani miƙaci illa kawai ya kulla niyyarsa daga wannan ya kama tafiya ibn hajar ce, fa miqatuhu min haythu an sha'a al-ihram abinda abdullah bin abbas yake cewa idan kana tsakiyar da'iran harami ba waje ba to daga inda ka wato ka da niyyar ihram daga wannan guri kawai sai ka sai ka kulla niyya ba tare da ka tafi miƙaci ba ke da safar min makanji ila makka ibn hajar ya ce wa za mu mutafakun alai wannan babu sabani akai duk malaman sunna sun yarda wanda yake waje da miƙa yake waje da ihram yake waje da harami shine wanda sai ya taho mikati yake shiga ihram amma wanda ke da'iran harami shi wannan ba sai ya fita wannan da'irar ba zai sake dauko niyya kawai daga inda garinsa yake zai yi niyya sai ya karasa makka shine yake wa hada muttafaqun alai hadisin nan yana sahihul bukhari yana sahihul muslim yana kitabul hajji sahihul bukhari babu muhill ahli makka lil hajji wal umrah yana sahihu muslim kitabul hajji babu mawaqitul hajji wal umra da idan ka lura da wannan hadisin ya dauki ilimi da yawan gaske illa dai kadan daga cikin abin da hadisin yake karantar da mu ba kowaye ya zo wuce ni kaci ya zama dole a kansa sai ya yi harami ba ba kowaye ba shi domin hadisin abinda abdullahi bin abbas yake cewa man arada al-hajj wal umra wanda yazo da niyyar zai yi haji yazo da niyyar zai yi umra to shine aka ce zai dauki ihram daga zikati saboda haka akwai wanda zai tafi makka da nufin kasuwanci akwai wanda direba ne aikinsa kawai ringa daukan fasinjoji daga jidda zuwa makka ana biyan sa kudi kaga yana shiga makka ya dawo ba da niyyar umra ko aikin hajji ba da niyyar samu kuɗi. akwai wanda zai tafi makka da nufin kasuwanci ba da nufin yayi aikin hajji ko umra ba bai je da niyyar hajji ko umra ba bai yi laifi ba saboda ka ba lallai bane in zaka shiga makka dole sai kai harami wannan dalilin yasa yake cewa mimman arada alhajja wanda ya shiga makka da nufin wato zai yi hajji ko umra shine wanda zai yi niyya daga miƙati me mahallin shahida nan wato akwai hujja da ake badawa da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon Allah ya tafi fatu makka lokacin da aka ci nasarar makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo garin makka babu niyyar hajji babu niyyar umra hasali ma a kanta akwai hulan kwano saboda an shigo da nufin ko ta kwana idan mutanen makka ba su ba da kai ba to a gurza yaki manzo Allah bai shigo makka da nufin yayi hajji ko umra ba ya nuna cewar ashe ba wa kowane shiga makka ne za ka yi eh, harami ba kana iya shiga makka da nufin wata larura ka ta rayuwa wannan ba sai ka yi wato niyyar umra ba kuma ba ta da wani laifi saboda ka ketara mikati ba tare da ka shiga ihram ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga makka a fathu makka wa inna ma arada fathaha wa izalata ma fiha min ash abin da ya kai annabi garin makka a lokacin ya tafi ne dan ya rusa gumakan da ke garin makka a tsaftace garin daga dukkan shirka hadisin yana sahihu bukhari hadisi na 1846 da kuma sahihu muslim hadisi na 357 hadisi ne mutafaqun alai wannan yasa abdullahi bin abbas yake cewa mimman arada al-hajja wal umrah in ka shiga makka da nufin hajji ko umra to nan da yake zama laifi ka wuce miƙati baka shiga ihram ba to sannan kuma hadisin yana karantar da mu abin da kamar misali 'yan najeriya suke yi shi ma ba laifi ba ne saboda cewar abdullahi bin abbas kunna lahunna wa liman ata alaihinna min hinna kuma wata riwaya ce min gairi hinna. wannan miƙati na mazaunansu ne da wanda ya biyo ta garin shi kuma ba ɗan garin ba wato sai zama kamar misali ɗan najeriya ya tafi zai tafi aikin haji amma tun daga najeriya shi bai tafi da niyyar zai tafi makka kai tsaye ba saboda aka madina zai tafi sai aka sauka jidda kaga har ya wuce miƙatinsa wanda kai tun daga amma ka shigo saudi da nufin ibada bai kamata ka wuce miƙaci ba tare da ka shiga da niyya ba amma wace niyya ka shigo da ita baka shigo da niyya za ka wuce maka ba ka shigo da niyya za ka wuce madina sau da haka wannan ba laifi ba ne sai ka ƙetare miƙatin ka ka sauka a jidda ko ma ka ƙetare gaba da jirgi bai tsaya ba ko ina sai a madina ya sauke ku to kaga ka dawo ka biyo ta miƙatin wa mutanen madina shine annabi Abdullah ba Abbas yake cewa kunna lahunna wa liman ata alaihinna min gairi ahlihinna wato miƙatin na mazaunan garuruwan ne da wanda ya biyo ta kan garuruwan alhali shi ba dan gari ba kaga kai ka tafi Madina kai ba dan Madina ba amma kuma ka ya canza maimakon rabik yanzu ka koma zo da za ka yi amfani da miƙatin madina wanda shi ne zurfulaifa wanda yana cikin bayanin ibn al uthaymeen akan cewa wannan ba laifi bane amma kuma duk da haka malamai sun fi malamai sun fi kwadaitarwa ga mutum yayi yi amfani da miƙatinsa na farko ko da zai daɗe a tafiya shi wato misali shi ne ko da za ka madina to miƙatin ka na ka yi amfani da shi akwai malaman da ke ganin haka in ma ka tafi madina ka shiga ne da harafi ka yi zaman ka a madina a matsayin wanda ke aiki da miƙatinsa na fari sannan ka biyo katin madina wanda dama can nasu ne kai ka ka dauko naka ka ka dauko naka yana da wahala yalla dai abinda hadisi na yake karantar da mu ba laifi bane kuma shine mafi dacewa saboda tsare hurumi na ibadar aikin haji domin idan ka dade cikin ihram kana iya tozar ta shi kansa aikin haji musamman ga mutumin da wato bai kiyaye dokokinsa ko kuma wanda ke da jahilci a nan annabi sallallahu alaihi sallam ya tabbatar da mu'jiza kamar da malaman hadisi suka faɗa mu'jizar ita ce lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi waɗannan garuruwa gaba ɗayan su ba garin da yake karkashin musulmi waɗannan garuruwan da aka ayyana in banda zulhulaifa da take madina sauran kusan dukkan su kusan dukkan su suna karkashin musamman na nesa wasu ma babu mutane amma annabi ya ayyana su manzon Allah saboda Allah ya sanar da shi da ilimin gaibi waɗannan gurare za su zama garuruwa kuma abin da ya tabbata kenan kamar albishir ne yadda ibnu Abdulbari ya faɗa ibnu Abdulbari ya yi magana a kai yana haka nan al'imamu shaukali ya yi magana a kai cikin ah, wato sharhin wannan hadisun na abdullahi ibn abbas yana mujallar na biyar shafi na 23 wato kamar albishir ne allah yake ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa musulunci zai faɗaɗa har ma waɗannan garuruwan da aka ce miƙati ne za su dawo ƙarƙashin musulunci wato wa qatal mawaqita li ahli an-nawahi qabla al-futuh lakinnahu alima annaha satufta wato kamar Allah ya sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan wurare da ya ayyana miƙati nan gaba za a ci nasara a kansu saboda haka sai zama mu'jiza ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam. wasallam hadisi na gaba وعن عائشة رضي الله عنها أنكر وحديثي لقى عائشة الله كارمة إرقى أن النبي صلى الله عليه وسلم وقتل أهل الإراك ذات إرق ماذا الله يا إيا تاوى متاني إراك إذا أكتش وقت حدد كما أنه مكتش التوقيت هو التهديد عند ابن حجر فصرة النبي صلى الله عليه وسلم يا إيا تاوى متاني إراك ولن دا أكي كرنس ذات إرقين me yasa ake kiran kiransa zatu irqin cikin fathul bari ibn hajar yake sunniya bizalika ana kiran wurin da suna zatu irqin li anna fihi irqan akwai wani dutse wani dutse wa huwa jabal sabir karamin dutse a garin shi ake kira al irku shi yasa ake kiran kiransa zatu irqin gari mai dutsen irku wa hiya ardun sabiqa tunbitu tarfa wuri ne da ake samu wato itatuwa na tsamiya shi yake kira at-tarfa'u tsakaninsa da makka marhalata ne wal masafa 42 milan mil 42 tsakaninsa da makka amma a yanzu ba a kiran shi zato irkin ana kiran shi abubuwa kilomita 94 ne tsakaninsa da makka yana arewa maso gabas da makka shine mikatin mutanen iraq wannan hadisin aisha kenan rawahu abu dawud al-imam abu dawud ya rawaito yana kitabul manasik babul fil mawaqi wan nasa'i da kuma al-imam an-nasa'i yana kitabul manasik al-hajj mikatu ahli misr lafazin da yazo nan lafazin al-imam abu dawud ne lafazin al-imam an-nasa'i عائشة تشي إن رسول الله صلى الله عليه wali وقت Shami wa ذا الهليفة ولأهل الشام li الجهفة ولأهل العراق ذات ahli Yaman ya lamlam. yana irwaqul galil a mujallar na hudu na 175 kuma ya samu riwayoyi da yawa da suke karfafa haka din kamar misali hadisi na gaba shi yasa ibn hajar wa asluhu inda muslim asalin hadisin nan yana sahihu muslim yana kitabul hajji yana babu mawaqitul hajji wal umra min hadisi jabir ta riwayar jabir bin Abdullahi al-ansari ba hadisin aisha ba wato jabir ya ruwaito hadisi da ya kama da na aisha me aisha ta ce Allah ya kara mata yarda aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya iyakanta miƙatin za su irkin ga mutanen iraq to sai aka samu hadisin jabir illa anna rawiyahu sai dai wanda ya ruwaito hadisin jabir shakka fi rafihi yayi kokwanto game da daga hadisin ya jingina shi ga manzon Allah wanda ya rawaito hadisin jabir kenan amma ita aisha kai tsaye ta tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya iyakanta miqatin iraq wato yanda yazo hadisin a sahihu muslim ya taho ta hanyar abu zubair shi na ke kira muhammad bin muslim al-qurashi wani tabi'i ne ya ji jabir bin abdullah an masa tambaya anil muhalli game da wurin wurin wato wurin daura niyyar aikin hajji ne al-muhalli wurin da ake shiga shi ne miƙati wani yana tambayar jabir faƙala sai jabir ya ce sami'tu to shi wanda ya ruwaito hadisi shine shine Abu Zubair Muhammad bin Muslim al-Qurashi sai ya ce ahsabuhu rafa'a ila an-nabi ina tamanin fa Jabir ya jingina maganar ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya manta in ma Jabir ya faɗa maganar da kansa ne ko ya jingina maganar ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ibnu hajar yace illa anna rawiya ku shakka fi rafi wanda ya rawaito hadisin shine abu zubair muhammad bin muslim al-qurashi yi shakka game da jingina hadisin ga manzon Allah ya manta in ma jabir ne ya faɗa ko ko jabir ya ce ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce muhallu ahli madina min dhul-hulayfa miqatin mutanen madina shine dhul-hulayfa wa tariqul aqra al-juhfa ومحمد أهل العراق من ذات إركن ميكا متانا إراق شين ذات إركن النبي أفضى ذلك فكاكا سيدا كذا من عائشة فضى محمد أهل نجد من قرن ميكا متانا نجد شين قرن المنازل ومحمد أهل اليمن من يلملا ميكا متانا يمن شين يلملا حديث ياسا يعني طرق أخرى بغير هذا الشك an موسو wasu riwayoyin hadisin da babu wurin shi Muhammad bin Muslim al-Qurashi wato akwai riwayoyin da ya tabbatar manzon Allah ya faɗa wanda ba al-Imam Muslim ne ya kawo hadisin ba misali yana a sunan kubra na al-Imam al-Baihaqi kitabul hajji yana babu miqati ahli al-Iraq bi isnadin sahih an Jabir bin Abdullah qala sami'tu Rasulullah yaqul muhallul Iraq min zati irqin kaga an samu hadisi marfu babu wannan shakka din saboda haka hadisin ya tabbata ba shakka kamar yadda Aisha ta faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa wato ya ayyana miƙacin mutanen Iraq yace shine zatu irkin kamar yadda Ibn Hajar ya inganta waɗannan riwayoyi gaba ɗayan su din kaga anan cikin bulugul maram ya kawo aibu ga hadisin yana cewa illa anna rawiyahu shakka fi raf'ihi wanda ya rawaito hadisin yayi kokon jingina hadisin ga manzon Allah amma a cikin fatul bari ya tabbatar da haka ya ce lakin alhadisa bi majmu'in ya kawa in ka tattaro hanyoyin da aka ruwaito hadisin daga jajir ka tabbatar abin ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ne ya ayyana miƙatin mutanen iraq shi ne. wato zatu Mu mukarata wa fil bukhari a cikin sahih bukhari yana kitabul hajj babu zatu irke li ahli al-iraq al-imam al-bukhari ya kawo hadisi anna umar cewa sayyiduna umar wa kata za ta irkin sayyiduna umar shine wanda ya ayyana zatu irkin a matsayin miƙatin mutanen iraq to kaga an samu hadisi biyu kamar suna karo kenan Aisha ta ce waye ya ayyana zatu irk annabi da kansa Jabir ya ce waye ayyana zatu irk annabi da kansa sannan ga hadisin al bukhari kuma ya ruwaito hadisin abdullah bin umar akan cewa sayyiduna umar ne ya ayyana miƙatin mutanen iraq shine za su irkin ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sai zama kamar hadisan suna karo da juna ba karo bane wannan hikima ce ta ibnu hajar da ya kawo hadisan don kar ka samu matsala in ma ka gan shi a wani guri wato yadda hadisin ya zo cikin sahihul bukhari abdullahi bin umar ya ba da labari ka san bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam musulunci ya fadada musamman zamanin sayyidina umar musamman zamanin sayyidina umar Allah ya kara masa yarda sai abdullahi bin umar yana ba da labari lamma futiha hazani isran ata umar a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam babu basra babu kufa waɗanda manyan garuruwa ne a iraq amma a zamanin annabi babu su zamanin sayyidina umar sai zama an kafa su ya zama an samu garuruwa kamar yadda yin hajar yake faɗa wato al-murad bihi ma al-kufa wal basra wa huma surrat al-iraq wal murad bi fathihima lokacin annabi babu wurin babu garuruwan gaba daya illa fahuma min tamthir al babu kufa babu basra a kasar iraq sai a zamanin sayyiduna umar musulmai ne suka kafa garin kamar misali a ce da babu abuja ai daga baya aka kafa ta to a zamanin manzon Allah babu basra babu kufa zamanin sayyiduna umar da musulunci yayi fadi ta kasar iraq zuwa gabacin duniya iran to sai zama aka kafa waɗannan garuruwa guda biyu basra kufa sai suka zo madina suka samu sayyiduna umar ya amiral mu'minin inna rasulullah hadda li ahli najd qarnan shi annabi da ya mana miƙati mu mutanen najar waɗanda suka fito ta nahiyar najar wato karnin manazir shi ne miƙati wa huwa jaurun an tsarikina mu kuwa da muke fitowa iraq wannan hanyar ta fanɗare, ta kauce ma ainihin inda muka su saboda ka idan za mu ce sai mun tafi karnin manazir mu ɗauki miƙati ba ƙaramar wahala za mu sha ba kuma gashi a hanyar mu san bai babu mai gadi suke gaya wa sayyidina Umar wa inna in aradna qarna shakka alaina matukar mun ce zamu bi wancan miqatin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyana mana to zamu wahala qala sai sayyidina Umar ya ce fanzuru hadwaha min tariqikum sai ku kwatanta garin da yake daura da karnin manazil wanda ya zama nisan su daya amma yana ta kan hanyar ku sai ku bi wannan gurin sai ya zama miƙatu fa hadda lahum sayyidina umar sai ya ce to babu garin da ya dace da ainihin karnul manazil face zatu irkin saboda haka zatu irkin ya zama miƙatun ku mutanen basra mutanen kufa mutanen iraq in kun taho za ku yi aikin hajji daga nan za ku tsaya ku dauki haraji to a nan kaga kamar kenan sai na umar shine wanda ya kirkiro za su irkin to abin da ya faru wata mu'jiza ce ta Allah tabaraka wa ta'ala shi annabi tuntuni ya riga ya ce za ku irkin na mutanen iraq amma sai na umar bai taba sani ba sai na umar bai sani ba aisha ta sani jabir ya sani amma sai na umar bai sani ba mutanen iraq sun zo da damuwa yanzu hanyar mu in muka ce sai mun koma ta karnin banafin ne kafin mutanen najar za mu wahala sai na umar ya ce to wani gari kuke gani ya dace da hanyar ku bai wuce za to irkin to ya zama miƙaci sai ya faɗi abin da manzon Allah ya faɗa shi ne sai malaman suna suke cewa yana daga cikin kyautar da Allah ya masa yi Umar idan sayyiduna Umar ya yi ijtihadi sai Allah ya datar da shi da sunnar manzon Allah kada in ka duba fatul bari zaka ga sharhin hadisi hadisi na gaba wa inda Ahmad riwaya ta al-Imam Ahmad yana al-Musnad hadisi na 3205 wa Abi Dawud yana kitabul manasik babun fil mawaqit wa tirmidhi haka nan al-imam ya kawo hadisin fi babun mawaqit al-ihram li ahli al an samu riwaya an ibni abbas radiyallahu anhuma hadisin Abdullahi ibn abbas ya ce annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam annabi waqata li ahli al-mashriqi al-aqiq manzon Allah ya iyakanta wa mutanen gabas miƙatinsu ya zamanto al'aƙiƙ wannan hadisin yana da rauni ko da dai al-Imam ya ce haza hadithun Hassan lakin yana da illoli guda biyu wanda duka Ibn ya yi magana akan illolin Ibn ya yi magana kan illolin tana yiwa shi yasa ya kawo hadisin nan ma a ƙarshen magana dangane da mikaci illa ta farko wanda ya rawaito hadisin ana ce masa yazidu bin Abi Zaid ibn Abi Ziyad huwa da'ifun bi duk masana hadisi sun ce hadisin da ya biyo ta hanyar wannan malami ba a ɗauka dauka yazid bin aziziya sun ka duba fathul bari mujallal na shafi na shida ibn hajar yake saboda haka da hadisin nan ya zamanto tafarrada bi riwayatihi yazid bin aziziya hadisin bai inganta ba sannan a littafin sa na biyu shine at-tarqisul habir a juz'i na biyu shafi ya ce wala hu illatun ukhra sannan hadisin yana da wata illa kuma banda waccan illa din illa ta biyu ita ce an ruwaito hadisin ne ta hanyar Muhammad bin Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Talib shi ya ruwaito hadisin daga Abdullahi bin Abbas so illar anan ita ce kamar yadda al-Imam Muslim ya faɗa cikin littafin al-Kuna yana cewa la yu'lamu lahu sama'un min jaddihi Muhammad bin Ali babu tabbas ya ji aini ya taba jin maganar abdullahi bin abbas jika ne wato ga jikan sai na alibi da abi bai kai a ce ya yi zamani da abdullahi bin abbas ba saboda haka akwai illa ta sashin shekarun wanda ya ruwaito hadisin da dacewar a ce ya ji maganar abdullahi bin abbas bare kuma hadisin ba a same shi ta wata hanya ba sai wannan in ka duba nasbur raya al-imam shi ma ya faɗi haka yana juz'i ina ku shafi na goma sha hudu ibn hazm ya faɗa cikin almuhalla muhalla mujallal na biyar shafi na hamsin da shida saboda haka ka cire wannan hadisi na ƙarshe ba shi da ma'ana ba illa da ibn hajar ya kawo shi saboda kar ka ganshi a wani guri kar ka ganshi a wani guri don haka yasa amma hadisin bai inganta ba miƙaci da ya tabbata shine waɗancan da hadisai suka suka yi bayani a bayansu da wato wuri kenan inda musulmi zai tsaya ya dauki niyya na shiga aikin haji wanda shine farkon ibadar aikin hajji dole ne musulmi ya san su ka san miƙati na lokaci shine watannin da ake niyyar aikin hajji kuma ka san miƙati na wuri wanda shine da ibn hajar ya fara da su Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan abin da muka faɗa daidai Allah ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك